بسم الله الرحمن الرحيم لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ikhwani wa akhawati fillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta 21 ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara 1440 daidai lissafin nasara yau muna 26 ga watan biyar shekara ta 2019 a takbir a takbir akwai wata kungiya da ake cewa gishirin ma'aurata skill acquisition center kungiya ce da ta shahara wajen koyawa matasa maza da mata sana'o'i domin dogaro da kai Allah ya ƙara musu albarka sun ji kiraye-kiraye da muke ta yi a wannan majalisi na tallafawa marayu suka ce to ai babbar hanyar da za a taimaki maraya ba kamar a koya masa sana'a a sama masa jari ya dogara da kansa idan uwar marayu ce ma aka koya mata sana'a yadda za ta dogara da kanta sai ta iya rike marayunta in marayan ne sai rike kansa har ya rike kannansa suka ce sun dade suna kokarin yadda za su iya su ma ba da nasu gudunmuwan su yi ricin ɗin marayu domin a tallafa musu amma duk yunkurin da suka yi sai ya salwanta akan hanya waɗanda aka ce su kawo marayu sai su kawo yayansu sai zama shi maraya an sha shi masu biyu kenan Allah ka gafarta mana suka ce a sanadiyar wannan kira sun taso sun samu shi shugaban kungiyar izala na jihar kaduna malam tukur isa suka kawo fom ɗin da ake saya a cikata a biya domin a koyawa wanda za a koyawa sana'ar suka ce sun ba kungiyar izala ta kawo marayu guda hamsin za su koya musu sana'a gaba ɗayansu muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi nau'ukan sana'o'i da wayannan bayan Allah suke koyarwa ya kai sana'o'i wajen kala ashirin wanda a cikinsu ba za a rasa wanda maraya zai yi sha'awa ya zama yana da fashon a kai yadda zai dage ya kware ya zama zakakuri shi ma ya zama mutum ya yi aure ya haifi 'ya'ya ya ɗauki nauyin iliminsu shi ma yanzu ya zama cikakken mutum mai sana'a kamar yadda waɗanda suke da uwa a gindin murhu suke samun wannan to wannan ƙungiya muna addu'a Allah ya saka mata da alkhairi kuma yana ta musu da cewa shugaban izala na jihar kan alhaji tukur isa duk yayansa koyo ya mutu babu maraya a ciki karamin ma yanzu yana university kaga magana a karkatar da fom bata taso ba kenan in Allah ya yarda marayun su za a dauko kuma za a kawo su za a koya musu sana'a Allah ya muku albarka sakatare ya mika wannan zuwa ga shugaba ya mika zuwa ga kwamitin marayu waɗanda suka kawo gudunmawa marayu waɗanda suka kawo kayayyaki wata mata ta kawo kaya wata baiwar Allah daga SMC ta kawo hijabai guda goma sha ɗaya wata baiwar Allah ta ba da ɗan kunne sa'idu adam usman ya ba da takalma ya ce a sa shi cikin addu'a wani bawan Allah daga kasuwar barci ya kawo yadi sannan ya ce a sanya shi a cikin addu'a yadi goma sha shida ya ce a sanya shi a cikin addu'a Allah ya biya masa bukatunsa na alkhairi hajiya hadiza bi shehu jni ta kawo kaya a ba marayu wasu bayan allah sun kawo kaya mata ne suka ce da allah taya su da addu'a allah ya ba su mazajen aure wata baiwar allah ta kawo kaya sa'annan ta kawo 'yan kunne har sai guda ashirin duka ta ce a ba marayu ya allah waɗanda suka kawo yan kayayyaki kai masu tufafi da tufafin alhariri cikin aljanna ran tashin alkiyama waɗanda suka kawo kayan ado allah ka musu ado da zinariyar aljanna ranar tashin alkiyama masu bukatu na alkhairi Allah ka biya musu masu bukatan mazajen aure ina addu'a Allah madaukin sarki ya ba su mazaje na kwarai masu kishin sunna kuma masu kokarin cefane masu yawan yin kyauta in an koye ta su duk za su da kudin an ko ba yan kankamo kyam kam kyam kakam kakam ba ke kuma ki ji tsoron Allah karki tambaye kudin an ko <laughs> kafin tafsiri an samu naira dubu ɗaya da naira ɗari ɗaya da naira biyar a akwati an samu dubu biyar da naira ɗari uku da arba'in sannan a tebur wata baiwar Allah ta aiko da naira dubu biyar iyalan marigayi shukura firinta naira dubu biyu da ɗari biyar wata baiwar Allah ta ce a sa iyayenta addu'a naira ɗari biyar wata baiwar Allah ta kawo gudunmuwa na naira dubu ɗaya ta ce a sanya ta addu'a Allah ya sa ɗanta ya samu aiki sannan sai wani almajiri daga gombe ya kawo sadakar naira dubu talatin wani bawan Allah ya kawo gudunmuwa ta naira ɗari biyar ya ce a sa iyayensa addu'a wata baiwar Allah naira dubu ishirin hajiya mariya naira ɗari biyar hajiya yahaya mando ta kawo naira dubu biyu usman da Fatima sun yi haɗin gwiwa sun kawo naira ɗari biyu wa marayu wasu bayan Allah naira dubu ɗari uku wata baiwar Allah naira sittin hajiya hawa'u gwamna road ta aiko marayu da gudunmuwa ta naira dubu biyar wata baiwar Allah ta aiko marayu da gudunmuwa ta naira ɗari biyar ta ce a sa 'ya'yanta a cikin addu'a jimillan kudin da aka kawo a tebur gudunmuwa ta marayu naira 68,260 sai waɗanda suka tura gudunmuwa ta bank account wani bawan Allah ya aiko 15,000 haruna ibrahim abubakar 5,000 abubakar aliyu garba 1,000 salisu sani ibrahim 1,000 jamilu jamila nasiru yakubu 2,000 wani bawan Allah 2,000 wani bawan Allah 4,000 wani bawan Allah 1,000 wani bawan Allah 1,000 wani bawan Allah 1,000 wani bawan Allah dubu bakwai wani bawan Allah dubu ɗaya ɗari biyar Idris Kamis naira ɗari biyar Musa Zakariyawu naira ɗari biyu sai eh, abin nan Hasbinatu Adamu ita ma ta kawo naira dubu ɗaya Abubakar Babangida Falke naira dubu ɗaya Ahmadu Salisu Jaji naira dubu uku Buba Umar Suleiman naira dubu biyu Yusuf Tahir naira dubu ɗaya Khadija K Yusuf naira dubu ɗaya abdullahi kabiru naira dubu biyu ibrahim abubakar naira ɗari hudu wani bawan allah naira ɗari biyar wani bawan allah naira ɗari biyar wani bawan allah naira dubu goma ibrahim muhammad tukur naira ɗari biyar wani bawan allah naira ibrahim muhammad tukur naira dubu biyar ba naira ɗari biyar ba muhammad tukur naira dubu biyar wani bawan allah naira dubu biyar jimla da aka kai a akawun dubu saba'in da hudu da ɗari shida idan aka hada duka total abinda aka tara gudunmuwa ta marayu a jiya naira 142,860 muna addu'a Allah ya muku albarka Allah ya wa dukiyarku albarka Allah ya kauda asara daga cikin dukiyarku Allah maɗaukakin sarki ya sa mu sha ruwan alkausara tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ranar tashin alkiyama Allah ya sa mu makwabtaka da manzan Allah ranar tashin alkiyama a cikin aljanna account details na kwamitin marayu ga mai son tura gudunmuwa suna account din Offers Welfare Committee GBUs Kaduna State account number 00160815 bankin shine Stanbic IBTC Bank Allah ya saka kowa da kowa da alkhairi sanarwa daga kwamitin marayu na jihar Kaduna suka ce idan Allah ya kai mu gobe za su fara kaddamar da tallafi ga marayu kamar yadda muka saba duk shekara a wannan wuri ake kaddamar da wannan shiri duk shekara shugaban kungiya na kasa ne yake zuwa ya kaddamar mana wannan karin sai zama na ya zo kamin lokacin kaddamarwar yayi yanzu haka yana kan hanya domin tafiya zuwa kasa mai tsarki domin gabatar da umra Allah ya tsare mana su ya kai su lafiya ya dawo da su lafiya to gobe in Allah ya kai mu a wannan majalisi za mu yi karatu takaitacce kamar na minti 20 ko mai kama da haka mu bar lokacin da ya kai kamar minti 40 ko wani abu mai kama da haka ya zama na za mu amfani da shi wajen tallafa wannan wato marayu domin masu ɗauka su samu shigar mana da wannan program a cikin karatu na gobe domin duniya ta ga abin da kuke yi ta koyi da wannan kyakkyawan aiki na alkhairi da kuke yi Allah ya muku albarka ina muka kwana ala rama su waɗannan mutane da Allah madaukin sarki ya buɗe ƙirjinsu hasken imani ya shiga waɗanda muka karanta darasi a kansu a jiya Allah ya ce to in kiyama ta tsaya lahum darus salam gidan aminci nasu ne inji Allah gidan aminci nasu ne darus salam menene darus salam aljanna ita ce darus salam Allah ka samu na cikin masu shiga salam Allah ya ce lahum salam nan ne gidan aminci da ka shiga to ba sauran tsoro a kanka ba tsoron yunwa ba tsoron kishirwa ba tsoron talauci ba tsoron rana ba tsoron biyan kudin haya ba tsoron cefane ba tsoron matarka za ta tada ma hankali ba tsoron 'yan fashi ba tsoron kidnappers ba tsoron bukka ba tsoron ba tsoron ba tsoron ba tsoron duk wani abu da zai sa a razana ko a ji tsoro babu shi ba mai zare maka ido darussala da ka shiga amincin Allah ya gaba tabbata a kanka a wannan lokaci Allahumma ja'alna min ahli darussalam ka aiko sunan ma da dadi darussalam daru salam akwai daɗi ko babu daɗi da shi da gombe wanne ya fi daɗi a <laughs> daru salam ya fi daɗi lahum daru salam inda rabbi daru salam tasu ce a wajen ubangijinsu in ji Allah sai Allah ya faɗi wata magana da ta ma fi shiga daru salam ɗin daɗi sai Allah ya ce wa huwa waliyuhum shi kuma Allah shine waliyinsu wane ne waliyin su Allah ka zama waliyin ni dai idan Allah ya zama waliyina kowa ma ya rike nashi waliyin ban da matsala Allah rama kai fa, ko ba idan Allah ya zama waliyin ku ya ishe ku duk wanda ya ishe shi ce Allahu akbar Allahu waliyul ladzina amanu

Allah shi ne waliyin masu imani shi ne mai jibintar lamarinsu mai kawo musu agaji in sun shiga matsala mai ba su aminci sanda suke cikin tsoro mai kawo musu ɗauki sanda aka musu taron dangi wake wannan aikin Allah Allahu amin ya kori yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur yana da su daga dufai na jahilci na kafirci na shirka na bid'a ya kai su zuwa ga haske guda ɗaya tallin tal ne hasken tauhidi hasken da ke kan sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wallazina kafaru kafirai kuma kuma ɗagun su ba wali ne suke da shi ba waliyan da yawa kuma duka ɗagun ne inji Allah Allah ka tsare mu kan ya zama wali mu Allah ya ce ulaika ashabun nare waɗannan su ne abokan wuta in kana neman wuta to je ka inda suke in so kake nema je ka inda wuta take domin aboki bai rabuwa da abokinsa ulaika ashabun nari Allah ya ce hum fiha khaliduna kuma su in sun shiga ciki masu dawama ne Allah ka tsare mu to shi yasa wannan kalma da Allah ya ce wa huwa waliyuhum malamai suka ce ta ma fi dadi da sa farin ciki a cikin zuciya fiye da cewa lahum darus salam fiye da cewa lahum darus salam Allah mun gode maka Allah ya ce wa huwa walihum bima kanu ya'malu Allah shine waliyin su saboda abinda suka kasance suna aikatawa na aikin kwarai a nan duniya sun yi tauhidi sun bi sunna sun yi sallah sun girmama iyaye sun kyautata makwabtaka sun ji tausayin matansu sun yi tarbiyyar 'ya'yansu an yi wa annabi salati an karanta qur'ani an yi azumin ramadan an yi qiyamul layli an taimaki marayu an yi tahajjud an yi zakatul fitr an je sallar idi an yi sittu shawwal an yi eh, nisu abin nan shahar azumin da ake tsakiyar wata ayyamul bidi an yi kyauta an yi ba abin da ba duk aikin alkhairi ake ta yi daga ina daga alheri ina za ka je alheri saboda wannan kyakkyawan aiki da suka yi Allah ya ce shi yasa ya musu abu biyu abu na farko ya ba su darus salam abu na biyu kuma Allah ya zama shine waliyinsu ya Allah ka ci gaba da zama waliyin mu Zalika bi الله مولى الذين آمنوا Allah ya ce domin shi Allah shi ne maular da zina shi ne wale masu imani in ji Allah Wanan kafiri na kafirai la maula da ba su da wani wale ba su da maula ba su da majibincin lamari wanda zai yi taimakonsu idan Allah maɗaukin sarki ya kama su Allah ka tsare mu saboda ka ya bayan Allah ku rike Allah ku rike annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku rike hanyar magabata sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hanyar da suka bi ku tsaya nan ku cije ina ba ku garanti in ku rike wannan kuna cikin yan aljanna ranar tashin alkiyama sai Allah ya ce mai a gaba alarama wa a nan duniya an yi haɗin gwiwa tsakanin bokaye da aljanu tsakanin bokaye da aljanu an yi haɗin gwiwa wane da haɗin gwiwa aka yi boka yana bautawa aljani shi kuma aljani yana sa boka yana yin abubuwan ban mamaki jahilai sun ɗauka boka karama yake yi sai kuɗi suke ɗiba suna bashi to haɗin gwiwan da aka yi ke a nan duniya to yanzu kiyama ta tsaya Allah ya da bokan ya tada aljanin da bokan ya bautawa shi ne Allah ya ce wa hashirin yahshuruhum jami'a. ka ambaci ranar da Allah zai tara su gaba daya da mutanen da aljanun da bokayen da aljanun da suka bautawa gaba daya an tara su gaban Allah ran tashin alkiyama sai Allah ya wata magana ya ce ya ma'ashar aljinni ya ku taron aljanu qadistakthartum min al-insi wannan kalma qadistakthartum min al-insi malamai sun mata fasara biyu fasara ta farko qad min al'insi insi kun fi mutane yawa kenan da mutane da aljanu suwa suka fi yawa a wannan fasarar aljanu sun fi mutane yawa wasu malamai suka ce a min din nan bayan ta akwai kalmar da ake kaddarawa ai qad min al-insi ai qad istakthartum min igwa'il insi qad min idlalil insi ku aljanu kun batar da mutane da yawa kun halakar da mutane da yawa ku aljanu domin aljani ya halakar da boka shi ko bokan ya halakar da sama da mutane dubu ɗari kenan da bokan da wa'ancan mutanen da bokan ya halakar duwa ya halakar da su duwancan aljani ne ya halakar da su shine qad sartun min al-insi saboda goboka ya karɓo kwangila a wajen aljanu ya zo yana halakar da jama'a domin duk bokan da zaka duk aljanin da boka zai huda da shi aljanin ba zai huda da boka ba kamar yadda taba gaya muku sai bokan yayi da ya kafirci sai bokan yayi me ya ci shi yasa in kana karanta littattafan da ake koyan bokanci akwai littattafai da aka rubuta na koyar da bokanci saboda shi bokancin profession ne in za ka zama professional boka eh? akwai littattafan za ka ga sunayen aljanu daban-daban kowane aljani da sharuɗansa in kana so ka yi hudda da shi wani aljani ya ce in kana so in bayyana a gabanka mu yi magana mai hudda daga nan a ci gaba da gudanar da harka ka yi kwana arba'in kana yi wa ƙur'ani fitsari kullum da safe boka sai nemi qur'ani ya aje yana tashi irin fitsarin da na safe sai je wa qur'ani sai ce ɗaya gobe zo ya kara wa qur'ani fitsari ya ce biyu aljanin nan yana nan yana bibiya yana lura yana kauntin yana yin fitsari na arba'in sai aljanin ya bayyana a gaban shi kwana arba'in na cika aljanin ba zai zo masa a siffa aljani ba amma zai iya zuwa masa a siffa wata halitta ko ya zo masa a siffar mage kawai sai ya ga wata bakar mage tana muzurai tana wani mutsu-mutsu a gaban shi ya san waye aljani ne ya bayyana sai ya faɗa wa aljani bukatar shi wani aljani zai zo a siffar maciji zai ga wani bakin maciji ya fasa kai ya san mene ne aljanin ne ya bayyana wata mummunar dabba ko kuma ya ji wata ƙara kamar ana hura ƙaho to ya san aljanin ya bayyana yana wurin in yana magana aljanin yana ji yana wurin ko ya ji kama ana hura usul ko kuma ya ji haushin kare ko ya ji kukan mage sai gane aljanin ya yi mai ya bayyana ko kuma ya jurin kama an tiƙaƙe shi da barkono ya tafi shawa yana fidda majina idan sai ya jaja wurin to ya san aljaninsa da ya bayyana ko ya ji wurin ya ɗau ɗumi yana cikin ɗaki yake ɗakin ya ɗau ɗumi ya ɗau zafi to sai gane cewa aljaninsa ya yi me aljaninsa ya bayyana to lokacin sai gaya wa aljani me yake so kuɗi nake so aljani ce ba matsala za mu sato akwati cike da dala mu kai ma baki rijiya ka za ka je ka ɗauka wane muke so a kashe aljani ce ba matsala zan tura ƙananan aljanu su je su halaka shi wance ce take da ciki muna so a zubar da cikin saboda kishiyar ta ba ta so ta haihuwa a gidan aljani ce ba matsala zan tura ƙananan aljanu su je su zunguri mahaifar cikin ya bare duk abin da yake so sai faɗawa sai faɗawa aljanu wani aljani ya ce in kana so mai hudda sai ka yi zina da yarka kuma ka yadda baka yi laifi ba ya zama kafiri ko bai zama kafiri ba ya zama arzi wani aljani ce in kana so mai hudda sai ka rubuta ƙur'ani da jinin haila wani aljani ya ce sai ka raba ƙur'ani ka ɗaure izo talatin a kafarka ta dama izo talatin a kafarka ta hagu ka yi tafiya da shi a cikin najasa wani aljani ya ce a ni bukata ta kullum ka mai kwanta kai bacci ka ɗura wa Allah ashar yi na kwana bakwai boka kuma zai ne ba abin da ya dame shi da kunyar duniya ƙara ta kiyama in ji boka wani ya ce kullum ka tashi da safe ka tsine wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wani ya ce ka daina sallah asuba wani ya ce ka daina wankan janaba ba zai yi hudda da kai ba sai ka zama kafiri original not start copy to shi yasa Allah ya ce wa bokaye kun batar da mutane da yawa qadis taksartum min al-insi ai qadis taksartum min al insi ba sai ku an gane wannan wa qala awliya'uhum min al-insi to yanzu boka zai bi ke bayani a gaban Allah boka zai tashi ce to Allah na kiyama ce ba a ƙarya zan faɗi gaskiya rabbana ya ubangijinmu istamta ba'duna bi ba'd da mu da aljanu in ji boka mun jiyar da juna daɗi mun taimaki sashi sashi ya biya wa sashi bukata menene sashi ya biya wa sashi bukata aljani babu abin da yake so kamar ɗan adam ya zama bawan sai rinka wasan kura da shi idan aljani ya ga shi ke umarni mutum na aiki ya ce a a nemo kaza mai firingi firingi mutum ya je ya nemo a nemo tabara kaga alhaji a layin yan kaji yana ta zara ido ana alhaji kaza ne yana dakata tukunna akwai abin da nake la'akari da shi ba wani abin da yake la'akari da shi boka ne siffanta masa wata kaza aka ce je kawo to in aljani ya ga yana sa mutum yana yin wannan to sai girman kansa ya karu shine wa annahu kana rijalun min al-insi wa annahum kana rijalun Allah ya ce yadda lamarin yake kana rijalun min al'insi insi an samu wasu mazaje a cikin mutane na suna neman tsari rijalun min al-jinni a wajen mazajen aljanu fazaduhum rahaqa wannan sai sa aljanu girman kansu ya ƙaru saboda gasu suna bautar da ɗan adam to shi aljani sa boka na bauta mashi bukatar shi ta biya shi ko boka aljani yana sa shi na yin abin mamaki yana ta karban kudi wajen jahilai shi ma bukatar shi ta biya akwai wani gwamna ya sa haka masa wani malami wani shirgegen boka kun san da bokan ya shigo mai za su gaisa da gwamna yana rike da carbi sai sake carbin sai carbin ya tsaya a iska sai mika wa gwamna hannu gwamna na gaisawa da boka yana kallon carbi ga carbi a tsaye bai fadi ba bayan an gama an zo ana tattaunawa boka kawai sai haka ya kama shi sai girgiza sai cire kan sai aje kan gefe ga kan boka a nan gefe ga boka a nan ba kai bakin yana buduwa yana magana wannan gwamna ya firgita zai fita da gudu bakin boka ya ce in ka gudu za ka haukace dawo zai dawo ko ba zai dawo ba sai zai zauna jinki na rawa ce miliyan ashirin da bakwai ba matsala ba matsala za a yau eh, ba miliyan ashirin da bakwai ba ma miliyan ɗari da bakwai aka shekawa ba zai kawo ba ai ba ya cire kan nashi bane waye ya rufa ido boka aljani aljani ya biya bukatar boka ko bai biya ba ya biya bukatar boka akwai wani boka sai ya sanya kara a kan rijiya sai ya hau kan karan ya rinka tsalle a kan karan karan ba zai kare ba kai ko kana ɗora wa karan kafa zai kare me ya faru wani aljani ya zo ya tallabe karan duk tsallan da yake akan tallabar aljani yake yi kai in ka zo aljanin sai jaye sai ka cikin rijiya shi ya zo sai zo ya tallabe za a tsorita ko ba za a tsorita ba amma shi wannan ya rashin sa an samu wani ahalus suna da ya zo ya karanta ayatul kursiyu ai da ya fara jan ayatul kursiyu aljanin da ke tallabe da karan da kursiyu ta dake shi ta dake shi bai san san da ya sake karan ya sai inda dare mashi ba yana sake kara kuwa kara ya karye sai bibibibib sai cikin rijiya ko kuna zaune da mutum ya riga tattakawa har ya shige sama ya bata in zai sauko kuma ya sauko da kunshin balangu yana ci ce ya ci a kasuwar sama na sayo shi ƙarya yake rufa idon sai nan shi aljani ya taimaki boka boka ya samu damar da fara jama'a an ɗauka karama ce ba san shirgegen matsafi ba ne wallahi ko kun ga mutum yana tafiya kan ruwa yana taka ruwa ɗaran ɗaran bai nutse ba kar ku yadda da waliyi ne sai in kun ga yana kan sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kar ku yadda cewa karama ce in bai kan sunnar annabi ƙarya ne matsaya shi ne tsafi yake ko kuka ga mutum yana tashi a iska shekul islam ibn taimiyya ya ce kar ku yarda da cewa waliyi ne ko karama ce ku tsaya ku kalle shi akan sunna yake in yana kan kitabu wa sunna to karama ce in bai kan kitabu wa sunna shirgegen matsafi ne Allah ka tsare muka tsare mana al'umma ko ka ce rabbana samta ba'duna bi ba'd ya ce wa balagana ajalana lazi ajalta lana kuma har muka kai lokacin da karga riga ba ɗiba mana shine lokacin da ya mutu ana ta bukanci ana ta shirme ana tsiya rannan mala'ikan mutuwa sai ya zo sai ya wuce da wa sai ya wuce da boka dara ta ci gida ke yaƙin ruwa ya ce ta to ne ce rabbana samta na bi ba ba'd wa balagana ajalana allazi ajalta lana to a lokacin Allah sai ya wata magana qala sai Allah ya ce annaru wuta masuwaku ita ce mako maku da ku aljanun da aka bautawa da bokayen da suka bauta muku da wayanda bokayen suka batar gaba ɗayan ku annaru maswaku khalidina fiha kuma in kuka shiga cikin wutar Allah ya ce dawwama za yi sai Allah ya ce illa ma sha Allah sai dai abin da Allah ya so a kenan akwai da za su fita tunda an ce illa ma sha Allah ba da za su fita to me amfani wannan istisna'i da aka ce na fiha illa ma sha Allah malaman tafsiri su yi manzanu guda hudu magana ta farko suka ce an kawo wannan istisna'i ne li izhari qudratillah dan a nuna maka ƙarfin ikon Allah Allah ya ce a wuta za su dawama har abada sai dai in ni Allah in ji Allah ne ga daman fidda su kuma ba zan fidda su din ba kenan ina za su dawama nan za su dawama ai qalan naru maswakum khalidina fiha illa ma sha Allahu law sha'a walakin lam yasha za su dawama a wuta amma dan a nuna maka da Allah ya ga dama yana da power da zai ciro su ganin damarsa ne yace nan za su dawwama to don a nuna maka wannan kudurar ta Allah cewa fa da aka ce za su dawwaman nan Allah yana da karfin ikon da yana son ya ciro su zai iya ciro su bai ga dama ba ne shi yasa aka kawo na istisnai aka ce illa masha Allah kaman kai ne mutum ya malafi ka ce saurara ni da kake gani na nafi karfin ka zai iya sawa a kama ka a kulle kuma duk kaduna babu wanda ya sai ya ciro ka sai in ni na ce zan ciro ka da kaina kuma ni ba zan ciro ka ba kenan in ka tafi ka tafi kenan ko baka tafi ba kenan ka tafi kenan wannan shine ma'ana wannan istisna'i na illa ma sha Allah ba sani ba ko an gane wannan magana ta biyu da malamai suka yi suka ce ƙalan naru matuwakun khalidi da fiha illa ma sha Allah sai dai abin da Allah ya ga dama suka ce na ƙara muku azaba ciki za ku dawwama sai dai ma in Allah ya ga dama ya ƙara ɗauko ni bala'i ya ƙara danna muku amma fita babu wato wata barazana ce ake musu da istisra'in bayan dawwamar da za su yi a wuta ba daga kafa kai sai dai abin da Allah maɗaukin sarki ya so na sake ƙara musu wata azaba wannan ita ce fassara ta biyu da malamai suke fassara ta uku ita ce fassara Abdullahi dan Abbas yace illa ma sha Allah ba a lahira take aiki ba a duniya take aiki Allah ya ce wuta ita ce makomarku kuma in kun shiga za ku dawwama sai dai waɗanda Allah ya ga damar shiryar da su tun ana duniya suka shirya ba sani ba an gane karatu wayanda Allah ya ga damar shiryar da su ana duniya ya shiryar da su to su ba za su shiga cikin wutar su dawama ba shine ma'anar ne shine ma'anar wannan istisna'i annaru maswakum khalidina fiha illa ma sha Allah suka ce ma dinnan tana bada ma'anar man ne illa man sha Allahu hidayatahu sai dai wanda Allah madaukin sarki ya so me ya so ya shirye da shi wanda Allah ya ga dama shirye da shi sai ya shirye da shi wannan ita ce fasara ta uku da Allah ya kina a wannan fasara ita ma in sun shiga za su dawar ba za su fito ba fasara ta hudu sai malamai suka ce illa ma sha Allah din nan akwai wani abu da Allah yake wa ƴan wuta nan ya ƙara musu haushi za a basu a wuta su gasu su gasu sai sun yi kamar shekara biliyan a wuta lissafin lahira sai Allah ya ce a bude musu kofa aljanna su shiga sai ya bada sanarwa ya ku yan wuta ga kofa aljanna can an bude mai iya zuwa ya shiga ya je ya shiga sai su gudu rididididididi a cikin wuta malam mala'iku na bugu suna faduwa suna tashi kowa na kokarin ya kai na ya kai da zai je kofa aljanna sai sun taho ru sai Allah ya ce ku kulle kofar ku sake kora su har abada ba za su kara fitowa ba suka ce to wannan illa ma sha Allah shine wannan yar tazara da za a ce musu su zo su shiga aljanna a kuma kibarin su shiga aljanna a sake kullewa a sake mai da su Allah ce inna rabbaka hakimun alim lalle ubangijin ka mai hikima ne kuma mai ilimi ne Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai gaba da rama wa kadhalika yadda kuka ga aljanun suka jibinci lamarin bokaye aka yi haɗin gwiwa aka yi kamfani aka yi partnership to kama haka ne walli ba'adhan zalimi na ba'adhan muke jimintar da sashin azalumai ya zibinci sashi ma kanu saboda abin da suka kasance suna aikatawa duk mutumin banza za ka ga yafi ganewa mutumin banza dan uwan shi ko ba haka ba mutumin kirki fa ya fi gane wa mutumin kirki dan uwan shi shine al arwahu junudun mujannada idan mutum mazinaci ne to ya fi jin daɗin abokantaka da mazinata yan uwan shi idan ɗan giya ne ya fi jin daɗin abokantaka da yan giya da za a sha giya a bugu a bugi in ɗan agaji ne ya fi sa abokantaka da wa da yan agaji da kullum labarin wa'azi za a yi in alaramma ne ya fi sa abokantaka da alaramma ɗan uwan shi yadda da an zauna ya ce to mi ko izo ashirin mana to ya za a yi a yi rubu rubu a a yi rabin izo rabin izo to ba tsoro ba a izo izo mana sai dai kai ka ji tilawa tana tashi an jin daɗin tafiya to dukkan criminal ya fi jin daɗin harka da criminal ɗan shi ne wa kazalika walli ba'aban zalimina ba'aban ma kanu yaksibuna shi yasa za ga group na criminal ba su yadda su jawo mutumin kirke shigo cikinsu ba su so saboda layin ba ɗaya ba ne shi yasa akwai wayanda kuna taɗi ko mutuwa karka yadda ka faɗa da ka ce kai Allah sarki wata rana war haka fa mun koma wajen Allah an mutu wallahi wani yana shan shayi sai ka je ya fara tari yana menene haka me kai matsalar ka kenan baka da daɗin fira mutane na zaman su lafiya sai ka kawo musu maganar mutuwa me ya kawo magana mutuwa to ba layin ba ne. wani na ban labari sun shiga jirgi da wasu manya shi ne ma ne sai da jirgi ya ci kafa dubu talatin da bakwai a sararin samaniya ana shan shayi sai ya ce kai to yanzu inda wata kadira ta ubangiji za ta gito mu yi kulikulin rakiya daga nan kafa dubu talatin da bakwai cak cika san kana zuwa gaban Allah mala'iku larabci za su fara yi maka yace mu akwai wanda yana shan shayi kofi ya kubuce ya fadi gaba da ya kai sa kansa kamar za a cinye shi rage wace irin magana ce haka <laughs> to kowane group layinsu haka Allah yake jibintar da sashensu da sashi Allah ka tsare mu shi yasa kullum ka samu mutanen kirki ka zama a cikin su kake daga sanda ka ji baka sha'awar hudda da mutanen kirki sai mutanen banza shedan ya ma fitsari aka malamai suka ce ba nan kadai ya tsaya ba idan mutane suka lalace suka zama azzalumai to Allah sai ya kawo azzalumi ya shugabantar a kansu sai Allah ya kawo me azzalumi ya shugabantar a kansu duka wannan yana cikin nuwalli az zalimina bi ma kanu yaksibuna Allah ya gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba da rama نعم قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم عنه كافرين الله مدوكي سركي يا معشر الجن والإنس يا كوتا taron الجنود متاني mutane a filin kiyama Allah yake wannan magana duk mun taru gaban Allah mutane da aljanu suna tsakiya dabbobi sun kewaye aljanu sun kewaye mutane da aljanu suna tsakiya dabbobi sun kewaye mala'iku sun kewaye ba inda za a gudu ba wurin shiga Allah zai yi magana a wurin da za ta tsinkawa kowa zuciya Allah zai ce ya ma'asharal jinni ya ku taron aljanu wal'insu da mutane alam kuma rusulun minku shin manzanni kuma manzannin daga cikinku ba su zo muku ba aikin manzannin ya kusuna alaikum ayati suna karanta muku ayoyi na inji Allah wa yunzirunakum liqa'a yawmikum haza sannan suna gargadin ku dangane da haduwa da wannan ranar manzanni daga cikin ku sun zo sun muku wa'azi a duniya ko musu ba qalu sai su ce bala ya Allah sun zo shahidina ala anfusina mun ba da shaida duk da mun san shaida ta akan mu zai dawo kai ka ji wata magana dole su ba da shaida kuma shaida da ita za a yi musu hukunci a kai su wuta shi za suka ce shahidina ala anfusina mun ba da shaida shaida da kuma a kanmu ne bala'in ta da ita za a yi amfani a hukunta mu amma ba yadda muka iya dole mu faɗi gaskiya shahidina ala anfusina qur'an ya atikum ya ma'ashar jini jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum manzanni daga cikin ku kusuwa mutane da aljanu wannan aya ce wasu malama suka kafa hujja da ita suka ce annabawa da manzanni ba a mutane kadai suke ba a aljanu ma akwai annabawa da manzanni saboda qur'ani ya ce alam ya'tikum rusulun minkum minkum kusuwa ma'asharal jinni wal insi sai suka yi amfani da zahirin wannan aya kamar yadda ake da annabawa a mutane a aljanu ma akwai me akwai annabawa yadda ake da manzanni a mutane a aljanu ma akwai me akwai manzanni to amma wannan ba ita ce magana ingantacciya mafi rinjaye ba magana da ingancin ta yi rinjaye ne babu annabi sai mutum babu manzo sai mutum ba taɓa samun aljani mutum ba taɓa samun abin nan manzo aljani ba ba taɓa samu annabi aljani ba a ina yake samun annaba da manzanni a cikin mutane sai dai su aljanu ana samun masu wa'azi a cikinsu ana samun masu wa'azi amma ba annabi ba manzo sai aka ce to ya za ku yi da wannan aya da Allah ya ce ya ma'ashar wal'insi alam ya ati kun rusulun minku sai suka ce muna da ansa guda biyu ansa ta farko ai abubuwa idan Allah ya ambaci abubuwa guda biyu a haɗe daga ba sai kawo hukunci da hukuncin ya shafi ɗayan ne bai shafi ɗayan ba to Allah sai nuna kamar hukuncin ya shafe su duka saboda ambatansu da aka yi a haɗe a baya ba sani ko an gane wannan Allah rama cikin suratul rahman الله يجي مرج البحرين مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما يخرج منهما اللؤلؤ ga nan sai Allah ya ce marajal baharaini Allah ya gudanar da koguna guda biyu ya niga su a hade amma ɗaya kogin ruwan gishiri ne ɗaya kogin ruwan garɗi ne ga su a hade suna gudana amma bai na bainahuma barzakun a tsakaninsu akwai shamaki giya ne ba sa cuɗanyuwa da juna ga su a tare suna tafiya in ka ɗabi wannan gishiri in ka ɗabi wannan gardi ga su a tare amma ba su cakuru ba in ji Allah sai Allah ya ce ya kuruji min humar lu'ulu'u wal marjan lu'ulu'u da marjani ya kuruju yana fita min huma daga waɗannan kogi guda biyu mai zaƙi da mai mai da mai gishiri sai malamai suka ce duk duniya a yi tufaƙi lu'ulu'u da marjan ba a samun shi a cikin kogin mai ruwan mai garɗi mai zaƙi a ruwan mai gishiri-gishiri a nan ne kawai ake samun lu'ulu'u da mai da marjan ba a samun shi a ruwan kogi mai garɗi sai mai gishiri-gishiri amma da ƙur'ani ya zo da yake a baya ya ambace su tare ce marajal baharaini ne su biyu ko huma su biyu barzakun la ya bi ne har yanzu su biyu sai Allah ya ce ya kharuju minhuma sai ce lu'ul lamurjan suna fitowa daga dukan kogin guda biyu alhali ba daga duka guda biyu suke fitowa ba daga wanne suke fitowa daga mai ruwan gishiri gishirin suke fitowa ɗaya kogin mai ruwan garɗi shi ba a samun lu'ul da murjan a ciki ban sani ba ko an gane karatu sai suka ce to irin wannan usulubi ne Allah ya amfani da shi a nan tunda aka ce ma'ashar aljini wal insi aka ambace su tare duk da manzannin a cikin insu kawai suke babu su a cikin jinnu to tunda a baya an faɗi insun da jinnun a tare aka ce ya ma'ashar aljini wal insi sai Allah ya ce ya atikum rusulun minku. kamar yadda a can aka ce ya kuruju minhuma alhali min wahidin minhuma ne ban sani ko an gane wannan shi ne fassara ta farko da malamai suka yi abu na biyu suka ce aljanu duk da ba a samun annabawa a ciki ana samun masu wa'azi kamar yadda ƙura ne ce wa in sarafna ilayka na na aljinni wa in annabi yana karatun qur'ani yana sallah sai ga gungun aljanu sun zo za su wuce suna zuwa sai suka ji ana karanta qur'ani sai suka ji wani magana da ba saba ji irin shi ba qalu sai suka rinka cewa an situ ku shiru mu saurara aljanun nan sai da kai wannan ya haukan wannan wanda ya hauka wannan wanda aka daddanne shi yana ƙasa ba zai yi motsi ko ya shi daga ni ba saboda bai so kalma ne ta qur'ani da ake karantawa ta kubuce mashi har annabi ya gama karatun qur'ani annabi yana gama karatun qur'ani nan take gaba daya aljanun nan suka ce nashhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah gaba daya suka musulunta suna musulunta ba su tsaya a nan ba sai suka koma wajen aljanu yan uwansu suna yi wa aljanun wa'azi kenan an samu aljanu masu me wa'azi amma wajen wa suka samu saƙon har suka je suka kai wajen manzan Allah annabi Muhammad kenan shi annabi shine manzan su kuma manzannin annabi ne domin sakon annabi suka ɗauka suka yi me suka kai wani wuri to su ma sun zama manzannin Allah su ma sun zama manzannin wa manzannin Allah duk da manzannin manzan Allah ne ƙur'ani mai girma yakan kira ɗan aikan ɗan aika a matsayin ɗan aikan na farkon wakilul wakili kal wakili in ji malamin muktasar kamar yadda Allah ya faɗa mana mutanen antakiya da annabi isa ya tura su wa'azi sai ya ce wa birib lahum masalan ashabal qaryati iz arsalna annabi isa shi ne ya tura sahabbansa guda biyu cikin hawa hawariyawa su je wani gari da ake cewa an taƙiya su yi wa'azi a gari amma da allah ya tashi ba da labarin sai ya ce wa grib lahum a ashabar qaryati ka buga musu misalin mutanen alƙaryar nan izja a halmur mursalun yayin da manzanni suka zo mata manzannin wane ne suka zo manzannin annabi isa amma sai Allah ya kira su da me manzanni sai ce iz arsalna ilaihi musnaini yayin da muka aika musu mutum biyu wane ne ya aika mutane guda biyu annabi isa amma da yake Allah ne ya aikowa annabi isa ya ba shi umarnin ya isar da sako annabi isa ya aika mutane guda biyu mutane guda biyu da annabi isa ya aika sai Allah ya ce yayin da muka aika su to kenan tunda akwai masu wa'azi a cikin aljanu waɗanda suke ɗaukar saƙon annabi su je su isar da shi kenan su ma kamar saƙon Allah suka isar kamar manzanni ne aka ce shi ake nufi da alam ya kun rusulun minkum ko mutane annabawa sun zo ko kuma aljannu manzannin annabawa sun zo muku sai Allah ya masu kuɗin goro ya ce rusulun minkum ya kusuna alaikum ayati ban sani ba ko an gane karatu wannan shi ne fasara guda biyu da malamai suka yi suka ce amma annabi kan manzo a ba a samun shi sai a ina sai a cikin mutane Allah madaukin sarki yake turo su kamar yadda Allah ce inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhi suwa ne ne akwai aljani a ciki sannan ta zarce ta zarce ta zarce misali wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la yakuluna da'ama أها وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون أها وكان ربك بصيرا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم sai Allah ya ce fulistan fulistan fulistan fulistan kenan duka ayoyi sun nuna mutane aka tura annabawa ba me ba ba aljanu ba qalu shahidna ala anfusina Allah ya ce wa garadhumul hayatid dunya sai dai rayuwar duniya ta rude su eh karanta mana alarama wa Allah ya ce wa garradhum alhayatud dunya rayuwar duniya ce ta rude su to yanzu ga su a filin kiyama a gaban Allah wa shahidu ala anfusihim sai suka ba da shaida akan karan kansu cewa annahum kanu kafirin lalle su sun kasance kafirai kun ga ba lokaci su ci da su zuwa malamai suka ce wannan ayar na daga cikin ayoyin da suka tabbatar da boka kafiri ne boka me kafiri ne aljanin da ya hudda da boka shi ma menene ne kafiri ne subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum